بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يدج الله سبحانه وتعالى نلاي بي لوكتشنا جانب الخير وينا Nga ba su ko ya ci gaba gan bai karatiyan usulul fiqh mini littafin mawunciko ngai a sheikh muhammad bin saleh al rahimahullah to suwo iwagi lami pa etayan ijelema amma eboyan uzirin docho ilami pautuwa to wagi lami po kokorogi ka fi gidan katon man ajajin man kuniya ganibe abu abdullahi kendo na ike ga gwako man wuce koji adegijeye abdullahi ebo emilatiyan sunaya na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam naga sunna na gegan kwatam ne sunna jo nan gai abdullahi gani be abdurrahman yona e manga abu abdullah e giya salih sunnan utai muhammad e giya salih e giya muhammad e giya usaimi sunnan da ku a cagu tulabe gai usaimi ngai da kwen bacho da kwen farko yi muhammad da kwen baci usaimi agan gaga baba mamanyo waga maman yi ga unai A amma mamma safu shibe gutawa bai ya ito ramadan na ito albarka kuna man beije da to albarka jinar barka min ya ramadan bu ga ito fashi bai gutawa baya na tsammani don eshubo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ishara ji ugwa etiyan lailatul qadr eshe to abaci na to ya shi ne ga unaisa na kin yi da ya kin saudiya mutu edikota so na iga riyad na kin ya unaisa na a to state yin gwa amu ga ke ya gani bai riyadu ya kendo dai na yi jamu ga fiya bi abuja ya dana a caga unaiza na yau a to unaiza ya jiwo kya ga bida dole naija to ba abuja bida ma ke yi shi daminiya naija wana sannan yau yi shi daminiya mantika mantika ga yi ga saito babu amma manyan ga fiya bai irkota ya amma manna ijira dai 1347 years 1347 wa wule manci be jana jeli focho 1421 ga mai ya jana jeli wacin wule wa yawe eya 74 years a ga man fai jebo 74 years eya dwani beguni a ga man fai jebo na sha'atuhu ekineman man na na kara alkur'anul karim ala jaddihi min جهة ummihi abdurrahman bin sulaiman tika تكا qur'anu kin gba gwataya da kubo da minna na grandfather na da koya minna a cagawo na ga shewa abdurrahman igin sulaiman na a caga ku fitiye man gwataya da gabu da tarbiyaya qur'ana ku fito kan ga ganci man shaidan ilimi wabo wacce ganbe bai rutunkin yi kai na gwakwai ya ja yayi kiwulu gwana rutunkin yi ka gaman cabe zumanin ku ƙor'anu fiti zon wa ilimi lissafikin ya e waga musulmi da basira ita lissafi a ca gabe fanni na jidala ka ganbe bai adabu shi na mai haka tun wuce kanga ganci ube loba man wuci kwanna ga yi shewa abdurrahman as-sa'adi na ibe tafsiri na na ji siya to ya tiya ladabiya e gima kanta wana man man ga man sheban loba on e ka tujon mutum ba man na man de gima kanta guba na wula gikini e jewu zai shiga beworo na e gima kanta zuma a shiga wa wa ka to mini man guba na ga wula wudan nigo na loka tuji shi na kici to allawo ogan gai a shehu ali as-salihi ngai zai ala sai mi dagubo gubo ci cuka tuna man ci mini na jewu egi makanta ji tuna ngai a shehu muhammad bin abdul aziz man ya ca aga waga katu kici man ca bin ga littafin aqida ya ibnu taymiya ne ga al-aqidatul wasitiyya ga man ca mai wugwaya muhimmanciyar ilimin afida ga manca bayan ugu wuce zo ugu mai zo na na manyan nan kalita fi muktasar etiyan aqidatul wasifiyya aqidatul wasifiyya un bebi un etiyan To nga a can lawo manyan a ci ga man ke da littafi ga min haji saliki filfik a ke an wuce lawo man be fiqh gan a aqida a ca ga ina ca na littafi gubaban na shehu abdurrahman asadi in so gai zai kauna to adde mini ya zamani shehu na jin hidima ya littafi min hajji salikin filfiki nana ji kokare bana man tsari ne wulotu bai littafi ci wani wuga gandun dola bai Evo na wajibi wa bebe dalili wi bicina wajibi wa dalili wuga matsalan don da labayin fikin waju bebebe dalili wani su to adde mini man na jiji kokari dalili mi guci tukun tukun a caga man fela dalili biyu amma man wuce ji kokari a littafin wuce je ba ni mujalladin ni wuce kuwa mu bebe dalili wani mi guci e gan don da man gagana waju wa dalili mi guci a da littafin wuce dabo etiyan daliliya min hadis salikina manyan sai bebe yin amma kwakwaro gi wani bebe yin a ci bedde man na ji hidima ya littafin na iga min hajji saliki mu je sarawun ya bayan fikiwo e gan don da gana mu bebe dalili ne mita kwai diwu kuma abuja shi mita saudiya sabu iliyo amma wa bayani ji fiwo wal ajirumiya a kiya littafin ajirumiya lauman wato ga littafin na littafin albarka kuwa fanni yana ngamla sheku usaimin gaga ya tiya littafin ajar nga ga littafi wani usulu shi zan don ba gusana bangare na wa waye ka kawo ga da littafin ci koji wa sai da bibe abe ke wade ga ajar rumiyo tsana ga wosun wasu nungo littafi wa da muhimmanci sarawai ga zan don gu tawo ta kai da wuji tsana wagiye kwai na wuda ne da wani kwa kuma mu ci koji a ji itibar da littafin ne sheku sai mai wato jin sharai wato mujalladin ya ta goju sharai kokoro giga mu amma mujalladin ya ta goju sharai wal alfiya a ta ga bangaren alfiya ibn malika man ke yu baci gwataya egi makantan naja ngama la fuskan dondo sheku sai mi yaka akida boyo fikiu boyo luga boyo hadisi bo so ci gwayo musamman bangaren shari'a hadisi jo kanga man ke da wa man wuci kwando ci ne ga ashewa abdurrahman bin ali bin audan ga izu da la ilimi faraid bayina ilimi kice yin faraid ilimi yagu zagu kiji damuwa ilimin nan wa gada man ke wa gayi ba bangare yagu ga wana mu da bau da la ilimi yagu a caga be ilimin fikwi ilimin na ji da muhimmanci to ta gaiwa bai gi makanta wato ga man ka zan yagba wai fani ka zabo wuza wa dabi bai sarawi wa kara ala sheikh abdurrahman bin nasir asadi allazi ya utabar al'awwal haitu lazamahu wa kara alaihi tauhid wa tafsir wal hadith wal fiqh wa usul al fiqh kanga man wuce kunna na lumtato gi makanta jina mu ci biya kafin ya buru manyan wato na katuwa ya dana wani de foundation ya katuna wujin ilimin ya tauhidi bai manyi wujin tafsir wujin hadis wujin fikihu wujin ya usulul fik bai manyi muke ya da ya ji bai manyi muke ya musalawul hadisi ji wana nawuji wani sarfu ji an ni gaiwa ga yazo ji maimaita wani katun ga ga littafin na cile ya nima a'a ya laluba man ibn da littafin ci ko ne ga zadul mustaqni mazhabiyan hanabila wani. ga ki ga mazhabin saudiya ci ga da wani sheku sai mi man na jujun bubu na unjin ne unje guba ga gba wa ye gba nga malawa le sharai ni ujin litafi muti ne litafi yo cin mu be risala ye goji ga amma uji sharai yun ga mujallade shi e ga ash eh asharul mumti nga utuwo unji mujallade shi mu fe jun gwata zaje wa cin be man ne da ba man wa cin a tare amma zan da ci gba littafi zunin ga wa kun ya ni wayen na gba ban ga wuji la ni wa ma ji ga mas'ala na da littafi wuce wannan ade ne ga ya wuji wa da ga yi ga ji fasara amma mu be biwi an zahril kalb mu be biyu wa to an ni ga man na ji na cewa ba littafin ne u gba ya gba amma yi nan nan icin rayuwa yi le wa kana li fadilati shek manzilatu azima inda shay'ihi ga shek usaimi wa sai zai manyan wace sarawina e bai ri fahimta no le gani bi wina ko wana lokaci na babban shek usaimi la lokin riyad na ba manya na shek usaimi alamituna mun ba wa manyan wasika ka ga da laya babban shek usaimi ga inna hadha la yumkin nuridu muhammadan an yamkusa huna hatta yastafid bayya sansan na sheku sai mi ga tiya kela jabo gani be wina iye wagu fedun shi shuji katun bai yi da bibe no le ata gu ga o magi makanta wa wagu gan be wina musamman fa inta be bi so ci tore ya sheku sai mi unna nabi wina unna nabi wina ar sheku sai mi wato gan gan fa mu biya da tasiri bi rayuwar manyan wina boji yaman da boji man shi wani tasiri a wani ken da manyan wukatu na ken da wani lafayin takatun layagi makanta ji da misali ji da ken da wani ce ganye ce yana gobe ya ji tasiri a wani sarawai a caga boji yaman gobe ya ji tasiri da rayuwa wani mu ga ya jibowa ga manyan Allahu akbar ga ibn Sheikh Abdulrahman Asadi ezu yone ibe bojin wangi jina ezuwa na ibe bojin wangi shi na wa kana rahimahullahu ala qadrin kabirin fil ilmi wal ibada umayeka bangare ilimi ba a ta ga bangare ibada ba wa kana yumazihu sagir mudda mini bojin Sheikh Abdulrahman manyan bo waji fe zozo be zakan gishi waye jiraha e mata gani be nusaji waye waye fa budda mini bojin wangi na ulebe manyan wayina to naga mai wabe gi makanta mare na ga tociya jiya na muhammadu yaure sallallahu alaihi wasallam ga wa innaka la'ala khuluqin azi aina ant aina nano min azil aya alqarima التي تدلنا bi على التخلي بأحسن aya ne نوي وين بوجه wangisi وي ne ji dawayin sunna nan ke mu'amala yi bai zawon gizi na ewe eh wa pawo au shi zawon gizi wai ladin yi gbawo tashi bocin wangin na jiga wai sun loba dole amfani ya tan na ji ebu yi je tasiri gani bi wore nga mala karshen suratu yusufi na soci ya yi labari zai ta alamar ya nabi yusuf bai na jagoga tsakani uba gani bai yi gishi na kiw ga yi yawan ga laqad na fi sihim ibratum le ulil albab e ta ji na ji ya yabe a idana to shi ke kpata na ibra wazu yore e tunani yore e luru yore amma ziji wafe wazu yau zija la ya san e bai ta naje wani bo zija Allah sun ga wangi be bojin wangi na jaga wo e tiya za ya gburo aje wani bo wa galle ulil alba zaba kalizi za kirki a jigai ji tasiri gan be ta yanzu ya gburo jiyon bogo ji tasiri bai tamman wuce kwan na jiya isaye isaye kaba ya ji hotun matsaya a ce ga man ke ji katun gan da shehu bin bazi man wuce kwan na na yi muftil an ya saudiya zuma jalin ba ce ga shehu abdulaziz shehu abdullah bin abdulaziz kan batana ungai gibana ya ajalin bin bazo to man ji katun ya buro bin bazo mu ga yin man wuci ko baci mu man wuci ko farko yi abdurrahman asadi man wuci ko baci yi shehu bin baz aja ga man ta ci mu ga yi shehu shinkito shehu al-amin ash-shinkiti man naka adwaul bayan tafsir adwaul bayan A ga mu ga yin man ta ci mu e wani wuci katun biwin mahad al-mahad al-ilmi na kiriya da wani ga wu katun ba ga bugu da mini manya sheik usaimi mija to yabo lokacin iga alabari da kangi tun na gai gwargwado man da man jide kakai amma yabo lokacin wade ba ya tungwaza a takaice man kalita fiji sarawin mammaji idima bangaren dawo waji fiji tun fujitu eti usulubu ya dawo wai satu wani lawa kin da yi zawon gishi jina man fedun a cakatu tun yi giya shi guni a cagu fedun ya katu ya ku ya kan musamman na manyan shekar abdurrahman a sa'adi na masalacin cikwayen unaiza bai manyan fe shi tina ungai zai gwagwayan katu bai hutu bai ya jumma bai idima ya dawai ungai zai gwakara mucila mai manyan bol e bani mu da fedu be riyado be shek bin bazi tare shi wuci ke be duda shi e ba shek sa'adi sai be jika tun du albe lokaci na manyan jajali ne ci shadaka to ake da makanta wuci koyin tsarin zamani kulliyan shari'a gani bai usul dini bai wa ilimi ya akida na man ke da wu katun baga kinye kasima kinye kasima ga man tika state na dominion saudi arabia mutsoba riyadh mai edikota na to mini kin kasimo nga boye je man da unaiza za ma man na e ga unaiza kya ga bidaci amma naija ci wani unaiza kasim wani sunna state e wani state ta soji tsakani ya e gobe gute mantika ta ga e yi e state ta edikota ci in inji maka umaji madina state gwato a ta isi ga mai yi shitiya a ga ikin giban ya gaba na jau sai ta jibo zamin ni jima yi kwata ga yi alu suwud kwata sarauta ji minista ji zamin ni yau to man ka littafi ji in ka littafi ji a ga littafi man ji shi ba nukanan nukanan so shuga man bai alkhairi sai bu lokacin ya yi ta mangya abu kacha ya gaji dokun etiyan rayuwa mambo amma yi gugya abu ibu lokacin to sai katun yi idan bayanin etiyan al'ahkamu taklifiya alhamsa ko ga al'ahkamu shar'iyya a taklifiya to ilimi na ida ba ku na ayuga e usulul fiqh to yi kiwa ga kalma ya usulul fiqh kalmu yo mudaf wa mudaf ilay mudaf wa mudaf ilay ya farko yi usulu ba cici fiqh al fiqh usulul fiqh to mane usul jamu yoyin aslu jamu yoyin aslu mana aslu aslu ngai foundation tunda yake aslin wai lama na kama mini ma na wuce wai lama na addale misali mai ajin waga ma huwa al fi wujubi siyami ramadan ki asali bi mana madalil ala wujubi siyami ramadan bogo mane aslu wai lama ne addalil addalil umai ke la ƙa'ida umai la foundation jamuhin aslu foundation ngala qur'anu yayi misali tun yayi ga alam tara kaifa daraba Allahu kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama ai asluha sabitun girin ci ma albarka waji tabbata da mini yakin asluha asali wa Faruha gwala giushi ma fis sama bogo mane aslu foundation jamu wuce usul amma ina ipa wani kiyon ka'ida ka'ida ka'ida ji yan alfik idi fasarin fikiru to ki ga fikiru e ba ji shi mai larauco ina fikiru na wuce alfahamu wuyi alfahamu e bayan ji mai larauco fasara ya fi kauna yi ji tona waye tiya manya da jo amma ya shi me larauci wi kiyo alfahmu tendo na aflo ya shi me larauci wi foundation a ta ga fiko ya shi me larauci yi kiyo fahimta alfahmu ina yau ba ya tinga wuce nan ga kur'ano qur'ano na kur'ano a tutu ya webi wani mai larauci kendo na kur'ano to labari na. so ce gayi ga walakin la tafkahuna tasbihahu ai la tafamuna tasbihahu tafkahun bi mana tafamun bando cewa nabi musa ba gani bai so ci ga rabishra li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bi mana yafhamu qawli mana fikihu da wani bayan ijmila Bandu sha nabi sallallahu alaihi wasallam ga man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din ai fa mu ga da wannan ayu fahimta addini ayu fahimta addini fahimta addini a ga ga kimai eti fahimta addini kwata ga fahimta tawhidiya mu ga ilimi na ga ilimi ta na bogo fikwe e baji me raucho fikwe lamane ilimi tawhid wai lamane yake hukunci shari'a amma ya ba mai usulu jage ga gaga ya fikwo ina ya kwana wa yiki marifatul ahkami di au akami shari'a yake hukunci jiya shari'a al'amaliya ya tufa a gaga ya tawidiya al'amaliya marifatul ahkami shari'a al'amaliya ya bangare tawidiya yi al-ilmiya ibn guba a dai ilmiya made amaliya gamala man wuci konna ibnu taymiya ahmad bin abdul halim bin abdul salam rahimahullah ki ibn taymiya ga gabi cikin wayo ne zabe ga ilimi ya addini dai usul made furu alamar addini wannan ga lafazin ya ga nai usul bangare tawhidi yi usul bangare ya etun ibada shi wuci furu Nga wuyo, nga ga kurunul mufaddala ngai asru sahaba gan be tabi'une gan be asru tabi'i tabi'i na ji ga adde lafazinna na na ga tawidiya gai usulo bangaren ibadati etu etun ibada shi wuce furu ga bisu cinwa bogo enawe gana wugayi adede ilmiyat amade amaliyat ilmiyati bangare tawhidiya amaliyati bangare ya ibada jo sallah azum zakka hajj ibn tawidiya ilimi pankurta a tare wa goda bi wacce ga ni wa mola da wajibi wi bi wuci ga bi cicin wo ga ibona wa ga sallah ga da mini ya furujo sallah na da mini e aflun min usuluddin na ke wajije wacce ga sallah furu budono ta waje ga sallah furu ubu da wannan ben wuce ga adede ilmiyat dai amaliyat fuska guba ne tuya addini gana da wannan amma ga ga usul gani be furuwi ma ibn bangare furuwa sallah ga dabo azumin ramadan ya ga dabo zakka ga dabo kuma ga tun na gidami asaliya addini ben wuce iga ga usul gani be furuwi ma to bangare fikwa bangare mai usulu jo ina yi kabe fikwi nan gai ina shafe hukunci jiyan ibada na amma ya ba gintarin shari'owa wa fikwu gai en dondo na shafe ilimiyan addinin nan ilimi tawidiya ga dabo ya ibada ga dabo amma ba mai usulu jo ilimi tawidiya ga da fikwu ba ya ji fahimta ko ilimi tawidiya ga da fikihu ba musamman ibo hadisin na ga man yuridillahu bi khaira yufaqihu fi din ilimi tawhid ga dabo ilimi ibadati ma ga dabo inji za ta we ne ga ibuna ilimi na ga ilimi fata na ha tauhidiya ne wa ga musulmi yake kenan ga man ya dori ga awwalu ma yajibu ala al mukallaf tasihu imanihi nga yityo fikihu ga da wannan fahimta fahimta ya ba shi mila raucho amma ba mai usul na yi fika tun wani kyaye kwabe fiki wa ga yake hukunci jiya ibada al'amaliya in ji bangare ya tawhidiya ba da tun ibada dai ne lolo na waga da ya ciwo da ya ce ya fikin da wani amma ya bagin tarin shari'a fikin shafe ya ilimi fata musamman ya addini ga la man wuce kwanna na yi zafar ko mini man wuce ko guni na idena abu hanifa na yi ganin man bin Sabit na na yi zafarko a kai ma 80 years after Ijira na kin ga mudde littafin ce tauhidi ya yi ga alfikul akbar alfikul akbar ita tauhidi ya ba mu kawo na ga yi ga mane alfikul in ji bangare ya ita ibada jau kawai ya hatta ilimin ya fikul ga yi wa bo ga yi zaga bai ga wa ga wata fikiu ya wa ga man fikiu iri kichwe kpa nye terminology nye manya usulu shi kashi nye gintara shari'a nye ga na muhammadu sallallahu alaihi wasallam yabo na fikiu ba na muhammadu wata daga yake ya tauhidiyo agute fikiu ya uyi fikiu iri kicho fikiu nan ke na ganyewe ngai fikiu ya tauhidiyo yabo na etili mi pata da wannan bogo challenge wo na wa ford ya zai ga ji fari ga ta fikiu ya ndi man wuce hadisi ga ta ta fikiwa ga man be fiki ya na muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai fiki ya manya usuluji fiki ya manya usuluji sallah azun zaka wuce ayo amma fiki ya toci fiki ya na muhammadu sallallahu alaihi wasallam na wani kpana ngayi daga ilimin tauhidi abu kan to sallah zaka felo gama da ya ke ilimin na jude muhimmanci sarawai ga alawa giga yayo buna wasu an ta ta fikiwa ya umarce to ina mai usuli gaye fikiwa na umar gazan da cike fikiwa ya fikiwa na mawaye ga mutu ya dan wuyu ya itlakan ya bangare ya ibada ta ji mutu ga gama na ya ba ba adini zai da ilimi tauhidiya na da wani da ilimi ga a kama ibada ta ji na mutu ga fikiwa za mutu ya ce waya gama la abu hanifa tulita fiye ti tauhidiyo ga alfikul akbar fikiu na ga fikiu fata ga yi tawhidiyo sai bo lokacin na ga ya tike bangare ma ya usul fiqi e ba shi me rauci ba ya naki bai ya ga gaga <coughs> bai kini tuwo number 3 ko to yi gagadan al-muharram wal muharram lugatan ene e haram ejime larauci wani almamnu ngai ina e kana wasilahan amma ya e ba manyan usulu jo nga yi ga kalma ya istilahan wa daga salawo ina genago daga salawo a cikin ibdalu istilah istalaha a cijulo ta'u wa ubdilati ta'u fa'an ina gena ina mai fani wuce je lega gegana gaye istila manyan fanni wuce ji mana ana share ala waje ilzam bitark gaye ina tsoci nan ga ta ya gani bai yana kuma nan na ala waje ilzam etiya dole bo bitark ga dole wani zandon daga gwate jijiyan wuce wani ka ukukil walidain ke haki giya emanci guba bana tsoci nan aru gaye ga wala ta kullahuma uffin wala tanharhuma dole wuda mini hake wa gan baba o gan mm, baba ofen da ila illallah ala ga ganye da ko jabungwa wala tanhar ma so hake wo haramu yo la wuce ce na yi yabo na ga yi muharramu addokun ke zinana wala takrabu zina wala taktulun nafsa lati harrama Allah illa bil haqq ba sai tun dokun. na jin waje haramu yayi nan wal muharram to ya muharram ganci to gwa kuma ya usul littafi na je bena a ya ja bebe gani be definition a eh, hukunci ke bai ga waga ne wajibi nan gai ma sabu fa'iluhu wala yu'aqab eh ma sabu fa'iluhu wa akabu tariku ngole na ga doku fi littafi usul jibogo to wacin wule manyan mantiki ga bicikin wayo na ya zala hukunci kini ya fasara wani ibi na fasara wajibi kayan hukunci wuyi kayan to amma wa cule ba ga hukunci ga ya lagi kini kini giba ya definition bo a dai ga yawo ga yanayi wajibi na ga yanayi zagaji a yi wulada wa ga lugwa a mobile fina fasara wuce yi da wani amma man jigin da rike tun da yake ya man na jiga hukunci ulama na ya definition wani amma gwa ta su wuce hukunci ya ta ga bebe yau a bebe definition ya wajibi ya yi ba amma na gbani mu bebe hukunci ya wai kuma bebe definition mu ga yau gai ne eh, haramu na gai ma na anu share ala waje ilzam bi tark e ci nan kwa na muhammadu nan wuna sallallahu alaihi wasallam ala waje ilzam bitar etiye dole bo zan don dula mu lugwana mu ce ga ya al'amari ne ya muharram na mu gayi yusabu tarikuhu imtisalan zan don do naga tiya be ton harami na zan don do ga tiya be dai na zan don do ga tiya be gifi na zan don do tiya be zadda takama dai na umatte ya ke gani biwin imtisalan ibuna e so shiga lafiya ya gani na iji bayani imtisalan to so, wa yastahiqul iqab ayulada wa yastahiqul iqab fa'iluhu a caga zai ga tuna to caja haram na wa go azaba goyin kila ga a ga ajin azaba yan ibo aya na idin to ga waya gafiru ma duna zalika limayasha bogo ya za ta tituyen harama wa hukunci ba ga gimini waya kwa ga wujin azaba ibn e, so ci ga wai firu ma duna zalika liman yasha e tunde na ji shirku jana ga su tatubo da mashiya yin so so ci wa ba mu fabe wani wa ba wujin azaba tiwo to nga mala bi cicin wayo na wa ba hukunci ga e zai gimi nana e gimi na ayo dole zan na ci adini waya wa firu ma duna zalika liman yasha bi cicin wayo na wale zai ta fahimta da cewa ga gimi nana e zai yuna ko ta tundo cewa yin wajen tara ibn haki akida ya sun sunna jijin ya da na waga hukunci baya zaga gimi na. wayona nasi mabe daga ba na muhammadu wana sallallahu alaihi wasallam kowa ne ya gimi ni wayo nasi mabe daga ba so ko ba na muhammadu wana sallallahu alaihi wasallam akida sunna jin ya da biya ga wani ji kafira yo e gimi na jayo zanna mu ce qur'ani mu da mini akida ya da sunna e ba hukunca bai za dokun ibada wa tuna ga su ci masalaci kabo e gaga e gimi aljanna yana e, buna hakika yana zawon gitu ta ci wani sai soci wallahi tallahi ina zawon gitu ta ci wani sai soci zan dobba hukunci waya lita a ci ga mai za ta tun da ya su ci migiyo wake ga waga e gimi mini waya shari'a jin da amma ya zarga su ta tikwa alkhairu fe jifata fe bavun gayye jifata ga alidan uji rayuwa ta ti wadana nga sai da tatiya za guruja nga ba to te de bi ma o ga ide sun da yu to ti du tu gan bi azabe bi halina un tu tati wadana mudai muslimina e ba hukunci ti musulmi ba go bi cin yo guguki yo man mu shi shiga wani je e gimina yo kafiri da yo e gimina yo e da sore e ga na mando ce lallemi ke zo da e gimina yo kafiri amuja akida sunna sai inna na ya akida jama'an da ci jikai ran da gawa musamman zai ta kwaire wa gona e jadini rewa na e bo fahimta da tina cewa jile bana waga ya gimina e gi siyasa ji ya gimina ayo zi ba hukuncin na yawa da littafi akida ji a uwe e yi musulmi ga kafira e bo tun laifin wuta tuna ba man wuci kwanne ga ya giya abu dawud na ka ayyana, na kin waye ga ga wala kasiran ahla salati wa in asaw fa kulluhu yasi wa rabbul arshi yasfahu ga zozo yi zan dondo ta ce musulmi ga kafiri ma fa kulluhu yasi e wani ga nabi adam sata eleto shi ba wa rabbul arshi wa zul arshi yasfahu ituna e wala da shi na ju fine kul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wadda di zawangi shi na socewa nan amma gabe hukunci baye talaki da hawari shi ma a jigai ba hukunci to ba ko ya gina da ba ko a mala mana an na liya ga alama wa ga yi suku a ga wala ya lidu ila fajira safara alama wu a wari ji gajin to gina mala mana hukunci ba ga ma yau yanzu zuciya bai bojin wuri-wuri mutum ki da zaguroja da cin littafin akida jile bata na ja cayinka tun zamanin imamu ali sunna imamu ahmad bin ambali ne. bata ya jin kare al'amarin na ji adda littafin akida na walla a ci zuma ra'ayin nana gogo ya zuye tarbiya mu ji wa tun bafa amma wazi wazi man yi be tun ya gbare man da tun ya gbare anan muhammadu bauki tocewa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wayu yuha amma man don doge ji mu'amala bai yi na yagban son zuciya da biyu ire a dai ga magagan waje a dai ga magagan waje wazo ga laman da caje hujja da mini da gushewa ma da lotun bai ganza zai gwaro shi a salafu sale zai ji bojaji ya twaji wai da zan da gani bai sa ba nan muhammadu jina sallallahu alaihi wasallam bai wuce man ga hukunciyar wajibi gane wani sai almakru ok wayusamma ko ga wayusamma mahazuran ajayi haram ga mahazur a mai aram ga mamnu a mai ke yi ga masiya e yi ga masiya kin gani ube da littafin da ce wani mai lagos ube da yi ba ku? Eh, amma da littafi na jilu bai ga yake yugan masu yana wal makro sai ne ya makro na lugatan e ba shi mila raucho ga yi al ai ina na vana su da ya al waci e wace ina yi wani ngala qur'ana yi ga yi ga eh, ato makro ga yi al ina na vana to almakru e ba shi mila rauce da wani amma e ba mai usulu jo ene kpa gani be na ngai ma ha anu shari la ala waje il ilzam ngai ene ce yi nan wuna iji bayani e shari'u ko annabe la shari'u ce yi mai la shari'u amma shari'u fil hakika wallah wallah shara'a lakum min addini ma wasa bihi nuha amma annabi muballig umai ji bayaniya shari'a ya ujin toci ngai tiwe yayo anniya ji sallah anniya wazaka ngai layu ga shari'o na'am kal ahdi bishimal kai laji fasara makruza ma na an shari la ala waje ilzami bitark ina to ce yi nan amma wujitiya wajibi bebo a to ya gwalu wujitiya tille bebo na kal bi shimal ke zugwe be gwafi wal e ita biha iza e moki layu ya zabe gwafi gole shari'a nabo a ce ga labici gwalo a zo dan bobonta shari'a nabo labici gwafi a zo lo masalaci shari'a na bo. la ya gwaye gwalowe asun a zakari asun ya ba gibo lokacin baulijin shari'a na bu ibuna nabi ga layun yumsi kunna ahadukum zakarahu bi yaminihi wawa ya bol zan don dogon ba gibu gani bai gwagwalowe lokacin baulijin ma wala ya masau minu min alkhala a ta gaga lagwalowe an na goma a ta gabe laye ta na fasu fil ina ga sun fi nuna wai fi na kun fi cewa fata yin ji makaruwa makaruwa wa yusamma un bebe yusamma ya kuma eh un bebe yusamma ya un bebe yusamma ya kuma to karin bayani na dare ba al-makaruwa ci da muhimmanci nan ngai almakruhu aga wa begin tare shari'a wai e lamana ya alharam qur'an aju bebe makruhi e, amma mana haram wai e la amma bai manya usulu jo wai ina matsayutu ya haramana ngai almakruhu ngai almakruhu misali wacin lelo bai so ce ga yi gaga walakin nan la hababa ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ngole kafirinci wa ga makaru yo haramu yo faskanci wa ga makaru ya dini bo haramu yo lembaye toci makaru yo kashe haram haramu yo bogo mane walakin karraha ilaykum al-kufra annan ne ki wala manayan haram manayan haram bogo istilawiyan manyan farko zuwa ga amfani bai kalmayin makruwi bai manayan harami amma mutakhiruna musamman mai usuluji wagawo wo makru ina da matsayin harama na waga yana egwaluji tillita tiyo bana mini aya na je ke wugwa ke dai almakru wai lamanin haramu na ngayi bai so ci yayi labari mini ya qur'ana wana suratu isra'il so ci tun ji gwayi dai mini ya suratu isra'il eh wuce ji kpatama, karshe ki so ci be gatabo e to jayo ya kabairi koji e to lemba ko jayo amma karshe so ci sajin be to aina ga kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha ga yi e tuna jin lobe fata da na ya e tujuyo makru makru ba goyi muharraman inji makru ya manya usulu sha ya e bai ke terminology ya manji kan ga hukunci ya ba ga mula zai ta ilimin na yana wajiba na daga wani bai gan gaga gan addini na ibn toci ga yi suratul isra'il ga ta tajal ma la ilahan akhara gole shirka da na zahiri muke nai wa ya ce manci jonga wala ta kullahuma ufin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima muke ga iban da jonga wala ta jali yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bas fasaquda maluman makhzula gagara tama o magan gwabama patayen wannan wayo mini wuna jobe ga wala taktulu auladakum khashyata imlak nahnu narzukuhum wa iyakum ya wuge je bo da su talauce wa mare iye jazu kiyaye yo iya jazu kiya gina da Bena to yeto gole haramu wani za wuge bo da su ne talauce wa muke ga yi ga wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ete ya betun ya cin dai eto sakpo wa muke ga yi ga wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq rayu haramu yo sai dai ekpayin shari'a nga ikwa gutabo ko a wajen hanina agu da betun ya ci dai e richard tabbata lawawu ko musulmi na jiri daga waje musulunci bayana ko rayu na wuza na lawawa ga amma ku yi tishara ti gutan na ba e gi musulmi raya a ce a ga ga wala takrabu malal yatim illa billafi iya hasan hatta ya a shudda ya gi dukiyan ya e kun muke gai gaga wala takfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anu mas'ula muke gai gaga wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhrika al arda wa lan tabluga al jibala tula karshe ayan ne ganci muce ga kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha etunaji lobe gwanda nan ga yalla ta fasara makruha mai usulu jo ah etu ka bayiri ko jayo etu ya ka bayiri ko ne zaga su sati ubo kawai gafara yin tocha zaba yi miwon biyan wuce kiye di an kali shi yau kalmayin makaru wa bi na kur'an wai lama ne haram wa ke bi na wai lama ne haram kan da ci lama ne makaru yamma ya shi kan da cima haram wela amma ya ba maya usulu jonga ya na de matanya haram chana na ga isantuna iwa ga ile be ti kalma ya makrona sai al mubah al mubah lugatan al mu'lin ngai ne al mubah wa jime la rawchona ngai ina yamiya etien jijumbo na ay kote gazan don dujiyo wal mazun fi bena ya zawangi izini gujina halaka lakum ma fil ardi jami'a okay ila gba hukuncin wanku wa hukmuhu ga hukuncin makru ga yusabu tarikuhu imtisalan zandun done labe ciye gwalo ganda masalacokin dona wana wula gwafin pingadana na wata yabe gwafin laganda imtisalan ebona kila wuce ji wani wujin na a ci aga shari'a jin foro na yusuf a ga uba ita ya ci ga beladai wala yu aqab fa'iluhu a ci aga zandon da ne lagwafin ga da masalaci wani a a ci ba etun don da na ga makruwo yau na wagulo a mobile fi tuba a mobile fi amma wuce makruwo ya manya ya ba so musamman aya na ji gbabe dole ga a ga zanwa biwin ebe na masanya haram bo lafazin shi gyau gala ga istilawa yin manyan farko shi wawo makru babu haramai kwa amma muta'akhiru na shi wawo makru babu matsayin inatu e matsayin harama na amma wai be qur'ano be mana harami wani be hadiso be mana harami kan do cha hadiso wai be be mana makruyan mai usuluji sai al mubah lugatan almu'lin wal mazun fi ga ina ya izini ko ayamiya etin jijin ubona akan waga waga jima eh kote ya jijin wasilahan amai ba mai usulu jo ne kwabe mubawina ngai ma la yata'allaq bihi amrun wala nahyun li zatihi en dondona ni be etin jijin ubona wala nahyun a caga yin wuna mabe ga gajin ma lizati etiyan aini tun kal akli fi ramadana lailan ke en gici giye shi ba kwai tsayin ramadan bona gole waga mi piyani na shari'a wabe wani na zumayen isho ko zumayen sallan tarawiyo ajin wata ga ogiya amma ga waga waga gima na ga iga mu bawo ina e ya ko jijin piyawai a gagajima a magaga aluga nagaye almubahu walmubahu ma dama ala wasil ibaha ga yanayin mubahu nan wuri ya tafiye hukunciyar ibahatu fa'ina wulaye tsaratta ba lai sawabun wala ika laifi ko lada wai da zatiyu ba wuri ya yi tiyan mubahu gota wani ya bela misali be ibuna usul sai be misali wa yusamma halalan wa ja'izan amma jaye mu bawu ga halal ganin be ja'izi amma gwa ko e ba manya a ga be mu wi ja'iza ci ga ga ngama lawa le litafi fikiujo ya juz la ya juz ya juz la ya juz mun doku sarawin litafiyan amma litafi qur'ano gan be hadisi kalmai halal halal nga dokun ga qur'anu bo gani be hadisi jiya amma manan halal gani be ya juzi manan ni a caga dio manan ni a caga dio amma halal gwa ko qur'anu bo wen be ya juz gwa ko litafiya fiki ujibo e lotun gani be kalma wuce amma manan ni a caga ila to mubahun ibe matsayi na kandoci yanayi haramu na abeke ke yin na jin foro aga ogagaga jima amma ga ogaga wajen to amma lokaci daban wai lagada hukunciya ina kawai jina umar ke la hukunciya ina ga wajina itin dole bu misali qur'anu jin foro ga ijina lula kafi ji salla na ko abeke ka salla ga kuna to alibe wa bedda wadde nuwa sai wa gashi no jina lula na nole nasi bege ya bege ya jalula ya shi nosha a amma aliga be da be na wa jalula jan sai waga shi nona to noshi kan gaje kiyo dole e bona wa na dole ta tiwo bona e tuna je tille ta tiwo bana gai sallah sallah ji dole bogo nona wa shi jalula na je kiyo dole ngala manya usul jaja gagan agam idza kana al-mubah in haja halal ya wana idza kana wasilatan wanda gaga ga sai pa idza kana wasilatan ila al-ma'mur bihi fa huwa ma'mur bihi idza kana wasilatan ila wajib, fa huwa wajib etudena halal we wa watille ga wajana to abbe ke na to wa watille ga wajina wanda ga je dole ya wana wa bebi wina to wannan ne halalla ya waje wati le go jana mutu ya laje wajibi ya ji fahimta ko bogo ajin wati le go ji sallah kafin ma waji sallah nan a ga dole wani wa bebe alulaina nan nuwa dana a mujin ya fiya bogo na wa shi shajan Allah kan gana je wajibi a ta ga yanayi haram aka waya a ta yanayi mubawu nan amma wagatun wuce lon wajen wagwalo haram to biyan wuce en nana bin ogwalo to haram na ga wala kiwo ya biwi en wuce to aje haram yi kaida ya al mubahu idza kana wasilatan ila al haram fa huwa haram e tun dondo na sharia kan yi luana abe ke ga di ogwalo na to haja haram ya wana aga to wasila na to to nayi mubahu ya wadana waje haram na je da ya ga wajina waje haram ya wakanga ke misali izaba begin zagi kwaye gaga begin zagi in na ji kpata da mini wasa'i lau na je lazalo ainiya? ina ji haramuna halwa ji gama la shari'a sashe wasila na jajin gwalo ya wuce na wula ji haramu ibo kibo ya fi wasila ya yi ba bogo en dongo na nasi bega ja umar gaga ji mama to abeke ke na tuwa tuwana ga wajina kawa dai jijiyan sai be jijiya na seto na wato aje kiyan wajibi ngai la yu ga ma la yatimul wajibi illa bihi fa wa wajib e tun don dona i wajibi ta te obo ma de lulu sai be lulu en na na to na wato na ga ga lulu na aje wajibi ko ga idza kana al mashru'u wasilatan ila al mashru' fa wa mashru' e tun don dona i wajibi ibn kalma yin mashiru a ga wayan latuna yi wajibina mai latuna yi mustahabina bogo ya tun don donai mustahabina ko wajibina kaga wa delulu sai waga da kpando ci be zo kanga wa delulu to na dakpa da na musaje wajibi ko mustahabi ga ke tware la da olojin mana ngole mustahabi wo ne wabe musulmina to waje tulara umai mai waga wala sunnan na da rai ki ki mustahabi ta tawo bakanga shishiya tulare e bo sunnan nana mustahabin nana wai waga wadan rayina a taga ina yi makro na in dunduna jin wagwa lojijin na mutu aje makro kaida nan wude fe sarawai e na hukunce mu ba wannan wude alaka be tun ibada je sarawai alaka gan be tun ibada je to watu aya ji fi qur'ano na mane halal na yi mu ba wa nan gube be yau kin do na yi ga qur'ano gan be hadisi gwa ko kalma halal ngai be kin gi baya mu ba wa bona so ce ga ya ayan do cho ga uhilla lakum laylata siyamin rafasu ila nisaikum dan wa dan atuyen yo asali atun ga ojan amma na to atun ga ojina kan wa dedida sai biwin to mutu aje dole kanga misali na je wugwaye kalmaye mu ba fi mini ƙur'ana wana uci bebe kalmaye halali na ngai bai so ce ga yi mini bakara ga la'ilata lakum laylata siyami su, ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun nole imeji yi dajin yayi bogo tombayin iyali shi to azun yin enyo ajin otile ga odo to ba a make kawaya gaye mu bawo a dai kwake za ba na wuji za ba na wululu ba amma ga gaza dondo na so ba yali e wani ya ji fahimta ya kalmar halal gani bai wajibi mu da rike sallah gutu ba ne wai wajib zai ji hannun ga kuma ya gwaro tocho amma ga waga yi halal kawo ja'a mawaitiya e gwaluba gaza ya so ba yali ya tsara madonna a jima za ba tubu a'a gaye uhilla lakum lailatu siyam mubahun lakum amma yi gaga wajibi ta tiye ba ya ji fahimta yin mubahu gani bai wajibi ko mubahu ajiwa tilli ga dace amma wajib tilli wayona wajuna mustahab e waga wala waji amma ka wajin a mu belefiya haram tilli wayona ga ta e ya duina makru e waga wala ciwa ya duina mu je tiya tilli bubwa mubahu ci a ga waga jan amma ga waga gajima adai ku kiyawe isa da bewai ke misali ohilla lakum lailata siyan rafasu ila nisa'ikum wọn bọ̀ da tó bá wọn bọ̀ ga tó bá ma àwọn obìnrin fìyà a ti aga bẹ̀wẹ̀ gaigan aliyoma ohilla lakum tayyibat mutu halal ligawo bando chonga wa uhilla lakum ma wara azalik bando chonga wa yuhilla lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith bando chonge ya ayu alladhina amanu la tuharrimu tayyibat ma Allahu lakum en na unge ngai halal yo ngai en ka waja a mo bele fiana amma kan do ci gaji jun laje dole e gwalu kan do ci mai laje dole kai dan na jefe sarawin to wa mini na la manya usuli cikin imtisalan da damin ya ya wajibo na e tun dondo na wajibi ko haram na e waga imtisalan yau dabo e tun dondo na lugwa ya bai tocho na ga yi ga imtisalan yau to a ga bayan imtisalan bo wa gabbe ga walotu ko wa ce ya gani betun wa mace ce ya biyu ya bana wadda iko tuba na wa da lada wa da lada wallo zawushi ko olóyin yìí olè ga aga òde wàá lùgbà egwalu na ayọ̀ọ́lá da tíwọ́ ayọ̀ọ́lá da tíwọ́ ebọ́nà olúgwalu etí mt sálàmbà etí àjízùbò wàá gbàpọ̀n yẹn jíjìn bẹ̀ ṣe tún dọ́ndọ̀ yẹn sá bẹ́gàn da sai na to olúgwa egin zagi wawaya ga a ni a london da washi adina ya tiya mina mi a wato biya egwalu ya e befriendin ya we kan ga wayi boki wo e wana ya tiya waya na bogo wa de la dan zai tiya a e cindaina be loving loving ina na ga mai gaskiya boye ga yana muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan wani ga yi gaga izaltakal musulmani bi sayfihima falkatilu walmaktul finna, kila ya يا رسول الله فهذا القاتل وما بال المقتول قال إنه حريص على قتل صاحبي annabi ga musulmi guba gaba ya je wuwo shi e zai wuza na to zawo na za guba ba e gimina ya a ce ji annabi ga zai o da ki bebbiya zai wuna cada na annabi ga inna wuka na rison alakatul sahibi to wuto gbakpagba kacha wa da iko ga wuto girai dole ni ya dede na wuto na da egbun bana za a ba hukunci ube enayo ebe na gbakpagba bogo zan don do lotun dede loji wuce gbakpana wuti wage gbakpagba na wujibo to ci ba bai wuce wa lo ta tatin zai ja de la dai tin gwalu ya etun de de wana nga mala ke ya ni musulmi jo da alkhaira ya so be oji na je didawa sunna na ko be yagiye musulmi na ji be fahimta nya jam'an do shi na wallahi mu de alkhaira ga sunna be su sai sun na ji kwana na muhammadu ti ta ci wuna sallallahu alaihi wasallam kisoci ga wa be ke musulmi ga cewa jilebana kafiri ga yi goni Yi gitsobe oliga coci le ba to ta ya kaida ni wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun lakum wa ahsan ta'wila ina ga gwenyo jama'an na je ga yi giyayi ibi da mitu ala filiya ta yayi ko emiya ezonu ko zan dandu bebe dalili wi kiso ko ga wakiyana muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gai yaji yi magai gyan ibe dalili etiye na ji na ena mai ji ben yi da na gafe ji da na muhammadu yi makabo Ita jima wugu nini ne ni da nan gafe nya na muhammadu gan be sahabu ji an ni gafe nya mbo arabe kin makayo bogo yi be dalili tun ya ta ena yeji ben yi da na na gaji da na muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn don da lami to gaskiya wuya a dai zai ja niuna bogo ida mizonuwo ebebe dalili yin qur'an mai iwo soko ga anabiga hukunci be won e, e boga ga yi yi e da dalili e kawai a wati shi e dena anabiga ga jina nan na to ci yi musulmi jagora ga mi boga be loyi e ga idan su ibi bebe dalili te fa akuga a yi gijeri da jabe amma keya za kirke ji keya bai zando ya na wala ba fe wa wani na anabi tuna ufe ji zuma ya bogo yi gala keya da ya buro ma iso bai doji ko bai jama an doci na yi bai fahimta an doci na a'a dalili ga wala wa ji katon na wala shekun sai mi ga yan eh, wuci kwanan ta tigi musulmi jawai na na yi katon musamman ga bidiya ja gami ba kawai ma da ilimi a hukumawa ibana e kashi a gati shi wa bai shi buji wallahi kawai ji katon wa dakin ba ne a caga a shari'a daga tishi wai bai dalili shi buwa na je kuza ne wallahi kawai jika ta wada su ma ba ne a ku shi buwa shi shi ne laga dalili na wallahi wada su ma ba ne ibana kpata zai bebe fahimta kadan na jina ajiza ta tangi jari man kusa ya dini bore a ci da lagos hankali ya shi an nasu su ce yore ajiman ta tangi jare amma ba ga gawo Nga ya ga yana muhammadu sallallahu alaihi wasallam fahimta na zita ubo mini ya zai gboro shi bo sahaba ki ci ji fasara ga so ci da bandon do bo ya mai hadisin ni ki sahaba na ga su ko da bandon do na bai wa gauna da wani amma wa ya ya je wa ku joji wa gwani wa wallahu fi samai wa fil ardi ke wa jin fasara jina amma bai wa gauna yi ga ya nan muhammadu gan bai sahabuji annabi annabi gan yawa ma an wala lamito fasara na ya tita cin wayo bai wa dungwa kawai yana da wani kawai make ji jika to to point na wa dina ga muna wallahi talla galan ga jihadi mu ci ko na da gurba rufu sunna jauna katu ajiya da fetwani waji da jikatu obi odda sunna na muhammadu rai sallallahu alaihi wasallam wani waye yadda rai bai jahilciya kace wake da ya dago maimakon ya gyara wake yayin bayanakin al'ahkamul wad'iyya kai bata man gai ga hukunci ja ta kwagu ba ade al'akamu taklifiya amade al'ahkamu wad'iyya to al'akamu taklifiya ya bayani a bani iga gadan al'ahkamul wad'iyya kima ya al'ahkamul wad'iyya ngayi ma wada'ahu shari'u min amaratin li thubutin aw intifa'in aw nufudin aw ilgha'in ngai enato cillacici aja ke amarat ngai alamat mane amarat bi mana alamat ngala qur'ana waye ga gaga wa qad jaa ashratuha ashratuha bi mana amaratiha enaji to cillacici yan alamaji ya subut ya tabbata ya tunguru na olona a 25 ko ya tunna ya agwa wa sallah ji e kala kwa sallah wuce unye ya ujin ilga au nufuzin nga ko tabbata yetu tu au ilga ko nyinya ya alama na to chai ya tunguru na juji foro ga ilona ko na ji mustahabi tatibona kan kici wato ga tun nagyo kan kici wato ga ugiyayo nga al ahkamul wadaiya e ga ga tubo gawa minha mini al'akamul wada'iyyo ade asihatu a made fasad ade ne wugwayen gige tuna a made ne wugwayen ninye tuna adokun a ji tsakani ya gutuwa ba babu shartu biyu ba gabo sababi biyu babu almani biyu ba gabo arroksa biyu mini akamul wada'iyyo a ji gutuwa ba gubaga man bebe yau ebe na littafin na kwakwurogin a caguyo ya mubtadi unaji ya zai je caka tuna gai ne ya asahihu na lugatan ya bashi mai larauco gai asalimu min almarad ina fogwayan batana wasilahan amma ya ba mai usulu jo gai ma tarattabat asaru filihi alai ibadatan kana am akdan gai tun dondona tasiriya etun wuce tula tubana etun ibada ya ko etun na ji kpankorota nga ji ude tsakani ya wuji jawo bewaji yana ke yawo na nga wale alikawali wa ke shi na gani bai kunkun en na ji kpata en wayo na ji yi gan al'oko da shi na shi shi bai kunkun kan da cewa ganyen shi wa shi ga e ba shari'a ba ke zai shi lokaci na e yi sallah ya jumma na nga yi sallah ya ba ce wale kur'anu na yiwu ga ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'at fas'au ila dhikrillah wa dharul bayt ya wace lugwa shishibe kunkun kanga gogo zan dondo shi lokaci na yi sallah batina wace mutane wace mutane a taga mini na je ni tun ibada na waji sallah tun e kula kwa ibn e wani da mini sharatiya sallah dukhulul waqt ko waje sallah babu alula ko waje sallah waje bawde wadan gwa in na ji fatu da mini ya in na je latiyo ga gaitun ibada gina bangare ya wace jo in gayi wa kuye na da mulki wa ba na ko Allah ya waga wa kwana da yin laga ga haku no le wace wuce ni ni tiwo e na nabi ga la bi ma laisa indak en don do da goba na ga kuma en don do ji mulki wa ya ko Allah waji wakili ya ku kuma na haramu ya be wuce ngai ga al'akamul wada'iyyo hukunci na ji shari'a ci ci ta ci wa ga tun nage etun nage alula ci ta alama tun gurun dondo min ya ibada jo ko mu'amala jo ko pankurota jo ina ugwa gigiuna be na ugwa ya nyinyune kene wa kidul islam jina ngole waga ya musulmi ji dabo lo musulunci ako en naji ngawa ga ta musulunci wayo to en dondo na to ci lalaci ci ga e kaza waga juwanni ko juwanni a gwatun na goba nan gai ga al'ahakamu alwada'iyya man ce ganga wala ya kunu shai'u sa'ihan etun wai fe gyare illa bi tamami shuruti gumi sharati sallah ku gumiya sallah wagiya ba wa waga makatun batuna ba wa waga dena tsuwa da batuna ji sallah ya vun ago sallah waya ji sallah tun e kala kuma ago sallah waya e wani toci alama lati cewa lokaci na waji sallah a ci gona kiwu ga yawayo ga kimi salata duluki shamsi ila gasaki layl wa qur'an alfajr inna qur'an alfajr kana mashhuda bogo ga sallah je duluki shamsi malabi an ga zawal shamsi wade sallah wade sallah zara bando cho ga kimi salat tarafai nahari wa zulafan min al-layl zuru bi asri da wannan wa zulafa min al-layli wa maghribi ishe innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin to in na shiga ga shiruto e tungurun don doga lo sharati uma gumiana te oga ga tun ni yinici a wujuda mani min al-mawani imtana as-siha ko e kan do cibe mine na jaju kan e tun ibada gena Mude ga lu e tun ibada nani tendo na waga gbalita fen fikiu wale condition na ji yi ya bangare ya mu'amala ta ji ganibe ibada ta ji ina zai niya nan musayya ina je giwu kwata na musayya to na ji gai gan al'akamu alwaza'iyya ina wuwa gwaga tun na wagulu an niwa wage kawalu an ni na ji gai gan al'akamul waza'iyya akamu taklifiya wuge gan waga ajin alugo na yi musabi na yi wajibi na yi mubawo ya ji fahimta yin bambanci ko sai alfasid gane alfasid na lugatan e ba shi mai laraucin gai azahibu an wa khusran ina e duda ta ya tetiya sun suyo babu amfani wana ina e da amfani wana e tuna wallo mu da amfani wana gaye e fasido e tunini ci al-muqtal kenan wasilahan amma ba mai usulu jo gai ma la tatarattaba asaru fili asaru filihi alai ibadatan kana am addan nga tun dondo na to alama ya gigiu bangare ibada bangare ya kwankurta mutula eti ubana ke misali zai ji sallah ya babu ya lilina annabi magani gaga la yakbalu Allah salata bi ghairi tahur bi wuce etun na yi ga nyinyi cho to ga da bangare ya litafin fiki ujuwa letun na jifata ya etu aja anyi etu aja age oga sallajin bi sifa kazin ko azu yan ofe anni wani ke misali alama na lacici yan zagi ga wabe da aila kama da azun bo azun ya nina na ji kwata ga igan al'akamul wada'iyya ka kakain amma guba gaman bebe yau ade asahi ganbe alfasiri ene gefin ibada na ganbe ene ni tuya ibada ne ade ashaft da asabab amade amma da alazima amade almani'u alilmu sai ilimi iga agada maudu iworo topic woro mini ya usul fikyo nga yi bangare ya ilimyo nga al ilmu aga waga ke yake waga huwa idraku shay ala ma huwa alaihi idrakan jaziman nga yi waje cikin etin halin tatubana idrakan jaziman tiki wuna mawajena kelo kejin lonwa tiki yoyen gboroto ka idrak ke zuciwa ga annal kulla akbar min aljuzi aga ogen na benio ko yin na mai tukun no le ga wa teri beoji misali jikana tifanni gani be jikana gbangbamin ni bosoko wa te na ga ojine tere to yake oto na oto ga gbangbamin ni won ku tifanni anan ga yi ga ilimi ngaye ilimi ngai idraku shay alama huwa alai wadde kitiye tiya kendo ne wayina ngaye ilimi wa anna niyyatu shartun fil ibada wace waga ne zalla ya fi ibadan don do na sharati yo amma ga waga ne na sharati ngaye na ga cimbo tun ta tun wucin a dai e sharati ni yau da mini ya sharati jo wadda titin na wato wai bai ilimi da wani aksamal ilm ilimi ta ke ikpaguba ilimi ta ke ikpaguba to amma ilimi ji fi bofa man ga wadda titewa ke ilimi ta siffayin toce wani ga hannun siffayin tociyo toci jimini wai ga wuyi begwe ko bici ko fuska ezu de kike eti ubo ga anni wo mun ci so ace ka gbe zawangi bogo agaga ilimin na so agaga ya ilimin e sifayin to ci so wada de kike kendo na anabi ga juwe na amma ga aini wo egwa iri kaza ta ga to ci yo e a a agaga tiya ilimin na so ba sifayin to ci shi wazun ilimin e na wazun definition ya ilimin ya yi rana ibn zandon da ya da hakika kayan alamar yin ja amma ya da kike ke ena wana na uta ilimi wa wa kiwo ga yana wana zakan gi kiwo ga yana nan wana ilimi wa wa kiwo ga annabi tuce so ku yo ilimi wa ilimi wa wa kiwo ga so ku ga ta ji pato ilimi wa wa kiwo ga makaba ma annabi ilimi wa wa kiwo ga madina bujajale ilimi wa aksamul ilm tati tati ilimi yankasimul ilmu ila kismainin ilimi ake faguba a da daruriyun a made na fa daruriyun ilimi ne ga daruriyun na ngayi ma ya kunu idrakul malum fi daruriyan ngayi ilimi na cike biyu daruru yo a to wa ya ja na ga za dikke wuce na bai haifu ya tsaro ilaihi min gairi nazar ngai ilimi na wade bukata lo ya ki uji ga sai waje nazarin doca wala istidlal kowa dalili zayawa na kal ilmi ke zu da kike bi annal kulla akbar min al juz kenan na ko yanayin ya doku ga ko wacce ga yanayi tukuna wa annan nara hara wade ke ga yana wana wade ke ga na muhammadu ce yin sakuyo in na ji ga ilimi en na ji za da ne ji rayuwa ji na wuce ga sai wawa dalili ya za ya ganna ko a ga sallah gutun yi wajibi za da ne ji rayuwa da ta ci musulmi jona ke shi dabwa ko a ga maka an gaba yalo da jajo za da ne ga musulmi kilo ke shi da cikin noyawa in ji ga sai wa ga ke littafi bai bawale bawaya a ilimi wona da zuta kaniya al'umma jona na adda zu so zan don da ji rayuwa da ta ce musulmi jo ilimi na ji sowa e zu de ce ga e ji da boye america ko london ilimin na ji kpata nga ole wuce filiyoci in ga sai e za ji katuwa na ga igan al ilmu doruro in ji ga sawa dalili za sawu za katuwa en wuyo na wewayon lajilozo na na fedu da ya gbasa wani jishona to zai ji katun to zai jana ada ilimi ba ce ngai al ilmun nazari ngai ma yahtaju ila nazarin wa istidlalin ngai ilimi ne da bukata nazari ganbe dalili na kal ilmi bi wujubi niyyati fi salat ngai zu de kike ke de niye ne zalana wajibi wa da mini sallah ilimin nafa ilimin wayo na sai zaji katuna wuji zakwata da kike ganna sai bai katun to a takaice ene ilimi na ugayi waje kike ene mai jahilci na ugayi waga ke ma to jahilci man shiga jahilci a ke ba? a dai aljahalul basit a dai aljahalul murakkab a ga waga ke aljahalul basito wagan ugayi ilimi na to ajiwo ga yetiyo ina ajiwo ga tubo dana misalin bida ci bani ke yi sunna ya ezonuwa ya kutigyo miga mikya ngole mikya mace ce ga na ikiyo aljalul basit ebe na yin wuyo jali ciwo da egi mikya mace ce ga to kike yi ga aljalul murakkabo nga yi aji miga ke yi sunna ya zo nuwa ya kutigyo miga sunna yi kaza ke yi wọn ke yi sun alhaji husaini ko miga alhaji usman ngole mikya magwami ga mikya ya na yi ga aljal murakkaba wakya wa magwami ga wote ngaye aljal murakkaba wakya wa magwami ga wakya e yin wuce ga aljal basit bogo zai ta basi basito na lamarin wuje sauki ga aljal murakkaba wani jahil murakkab game na zuci muke yau la yarifu wa la yadri annahu la yarif amma mikya mace oga ga mikya mamigo bogo yayye mi ga basit jahilici mi dai sauki to na ga mai wabe musulmi kan dondo ina wacce na gomi ga wacce wajen aibuwa ibn qur'anu nayu ga la taqfu ma laysa laka bihi il musamman ga shiga addini ezu jizuma ga wace sama ina wata na ugumi ga wata na ga icin o ibn wa ga wata bayani ga biya tula ga wata aibo cin ga je ya aibo ma ga tula bayan wucin jalu murakkab ngai anna sahibahu ja'ilun wa jahilun annahu jahil wa huwa shaddu kubhan min al-jahil al-basit lamarin biye ga ya jalul basit sai maudu'i waro ne ga ga yatiyan alkalama alkalam lugatan allafzul maudu limanan ga lafazi yo maudu ai allazi limanan lafazi na manana gaye bayan ejimila bayan ejimila maudu limanan amma ya ene alkalamuna mugayi allafzul mufid lafazin dondo igamin dondo na be amfani na na gagan mugaye wani gaye alkalamu ke misali wagan allahu rabbuna allahu gai to tocin yau nole gan nazu wa muhammadu nabiyuna nole gan nazu muhammadu gaya nabiyo allahu rabbuna nole egan na jihatu mubtada gan bi khabari subject and predicate wa muhammadu nabiyuna biyan wuce na ga ga allafzul mufido na gai alkalamu iba manyan usulu shi amma iba lara larauci jon gai lafazin dondo na ga cici in ci gama na labena eyu ga alkalam to alkalam mu ga mai ke alkalimato iba mai lugajon alkalimato alkalimatu alkalam gai ga sentence alkalam gai sentence mai lugashi nga ma ke yi ga alkalimatu nga wale jumla ne a cagu bebe yon hatta iza ja a hada humul maut fa ya kulu rabbir ji'uni fa ya kulu rabbir ji'uni la'alli amalu salihan fi ma tarakta la'alli a'malu salihan fi ma tarakt to ci ce guga ga kalla innaha kalimatun huwa qailuha zadida bayin tuji kafira bayin tuji waju fe diga rabbir ji'uni ya rabbi amila shi bada yi shi kya Allah je lo, ga la'alli a'malu salihan ibn dan lagun sun tunguru najin lugwana fi ma tarakt to ci ce guga kalla ne gaban zuwa

a ga wa tiro gonte e ita al'amarin na kendo na tafsirin sheikh mahmud gumi un be gani bi wina raddul azhan bai wai ji tafsiriya bai so ce ga wa yaqulu laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa kum min as-salihin fa asaddaqa zakana wa kana wululuwa nga zan don do bayin tuji ci ga musulmi wona sai nganga teti eti zakana wana eti kagwa ji loni ude umalwana la alli fa yaqulu rabbi laula akhartani wada tafsiri ba mushi wale ga shek gumi ga ne mullah ga sai buru shi eti a ci fa saddaka to a ta ga kafiri wa tayle tutuye mutuwa a tinga mahallu shahid kalimatun ga wale jumla ta ga kafiri bebe yin bebe yin tuji amma kitoci won kalimatun innaha kalimatun gala ga mane kalimatun gan be kalami manan ni wela ibn al kalam nga yi jumlatum mufida bogo ba mai luga jo kalam kalima manan ni wela manan ni wela aksamul kalam gaga ne gagana to e bayan allafzul mufidin na wagayen ishara na digiji na waya e bana wuji lafaza amma dai mufidi wayo ko e digiga ishara ji atenu gana ko amma lafazu wayo wuji lafaza bogon wa zumana ya alkalamu a ta ga wasika kana kaza da ya zana ayu ga allafzul mufida e ga tuyo mufid kijo e bona wuji lafza wuji sauta ka lafzu yo a a wuji kalama e ba tarifu ya mayan usul shi ba ishara yin digi wuji kalama mufida ai wuji al-lafz al-mufida wasika na kaya zauta fahimta wuji na wuji al-lafz al-mufida ibn al-lafzin gai sauti wasika ma da sauti a a e ga digi da sauti a isharu da sauta da wuce wuji al-lafz mufida aksamul kalam ganga mai gagana ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين منغا الكلام واغا إكباغوبا ngai ajaji kalamiye bangaren gaskiya wa adami a mai jiye gaye etiyan gamana egan be ti gaskiya nga etiyan gboro umai ila kismin egan gan ade khabarun ato ade egen beti asirko wa adami ai wa adamu sirk ade khabaru amade inshahu ikpana egen gana da wana fal khabaru egen na tsayi gan al khabaru nan ma yumkinu an yusafa bi sidiki aw al kadhib li dhatihi egen dondo na ga jiye wa ga gaski wuyo ko ga manin wuyo na egen wuci yi gan al khabaru ke misali wa labari ga wani jin wani na lomina na shi ngole e ga wuce la gama nawo umala gaskiya o wani be wula gama nawo umala gaskiya o wani dashi wula gama nawo umala gaskiya o na gai ga alkhabaro wal inshahu e ga na to inshahu na gai ma la yumkinu an yusafa sidq aw kadhib e gan don do ne za ga ga gama nawo ya kuma ke gawa gaga boru na boro bi ma na gaskiya wa minhu mine in shawo ade al'amru wa nayu en wuna gabe aji gabe ko aluga gabe wa gaga gamana wa ma gaga gaskiya wani da bakatu wa me gama zu? a'a wani galuba ka zama wa ga me gama zu? a'a ko na gaskiya ta a'a na ga iga in shawo egun wayo na yalla ga mana umaila gaskiya na ga yake wuna yaji kwalugana. misali ya ga wucin gai bai soce ga wabudullaha wala tushriku bihi shay'a wabudullaha ya mitu soci emilatun soci ga ibada wala tushriku bihi shay'a ya la endondo pambagan biwima ngole wabudullah wucin umarni wala tushriku bihi shay'an wuci en wuna wa ga gama na dabo ko gaskiya a'a e gan dondo ne ya jiye be gama ne ko gaskiya nan gai ga al alkhabaru mai e ga ne jiye be gaskiye ko gama nana gai ga bo gogo e ba mai usulu jo alkalama a ade gane be ti khabaro na de gane be ti na to sai mawdu woro ga yetiyan alhakikatu bo gani be almajazi maudu nan to da muhimmanci sarawi mine ilimin nan ga yi mawdu'u ya ga ga yetiyan alhakikatu gani be almajazi na wayan kasimul kalamu min haythul istimal ila haqiqatin wa majazin ga alkalam egan wate e paguba e bayetun lo gani be gani. ega ebe kando ce tiyan hakika ega mai ebe kando ce tiyan majaza wuce tuyayi ke hakika gafal hakikatu ina yin hakika na hiya lafzul mustamal fi ma wuzi ala ga ye gan dondo e min dondo na lobi lobiyoyin e tiyan kendo na lushishi na misali wa ga hasadun lil hayawanul muftar hasadun wa gaba a to dabbo ne gbegbe na dabba nyago na tuwate na ko miga ga waga kataltu asadan ko ra'aitu asadan min le gabaye to ina tunani walo na iki yon gabaye go na ye ga yetiya hakika min le gabaye ko mi wu gaba bai an kali zalo na iki yon ga gabaye go watan kasimul hakikat hakikatu ila salasati aksan e ga yin hakika wa ta kwaguta a hakikatu lugawiya a hakikatu shar'iyya a ma da hakikatu urfiya lugawiya hakikatu lugawiya hiya lafzul mustamal fi ma wudiya lahu fi luga ga ye ga mi sunato aja lotume e ba kendo na wa be la rauce wana misali ga ga yi as-salat sallah fa inna hakikata al-lugawiyya kalmar sallah ya shi mila raucewa yana waya wugwa nan gayi addu'a mane addu'a gayi salatu ya shi mila raucewa bogo fatu malalaihi fi kalamin ahlin luga bogo wa lamanin na latabo ya shi mila raucewa mai larauci gai bi gaga gace tun sallaye wa laula bi ya lugai gai addu'a to yana mai wugwa ga ya sallaye wugwayen addu'a na ngai bai ci ga na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mini Qur'ano bayan waya ga ga khudh min amwalihim sadaqatan tutayhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ci ga nabi go zaka be mu'mini ji tutayhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ga ga go bayan zo wa salli alaihim ai ud'u lahum ba duwaya ma'ana lo latiya wa tiya ni da wani lafazin dondo wajube tiya ejimi larauci ma'ana as-salat bi larauci wi kiyo addu'a bando chonga inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yusalluna as-salatu gatiya ba gobe da wani sallah irin yeji ne pa ya shar'iyya a'a sallah ne pa ba go ne ya lugawiya yusalluna addu'a yin toci Asalatu yin toci lo ba na muhammadu ga ikiya kina wani kiuna yayi mai addu'a ne malaika ji ewa ya goyi be toci gan be gafare bando chonga huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatu toci yayi yi zai kiyena gan be malaika wuji yusalli ngole a asalatu ba guji sallah na to ite ba shari'a na biyan wuci kalma ji fibo waju lama ne luga ke azunna ngo le siya manui al imsak ezulami wa tan nunu be e na na maryam lokaci annabi isa ga bi ga watu baje maju ga ga inni nazartu rahmani sawman ai wa mi wa wa ga falan ukallima al-yawma insiya ataga azzakawato e bayin lugo manu dabo ngai annama bibiye nga wala nga otu zakihi biha zaka waju biya zaki la azikili wal haqiqatu shar'iyya amma ya bayan shari'a wa hiya lafzul mustamal fi ma wudiya lahu fi shar ngai lafazi na to aja yin. e bayan ina lauciciya e ba shari'a na. misalu zalik misali ya ciga ngai sallah fa inna haqiqata shar'iyyata hakika ya salla ibn shari'a ngai al aqwal wal af'al ngai ega juyo gani be tunji al-ma'luma na goye kena muftati atum ne ciuca bi takbir gani be kabarena al-muqtatimatu amai fiu mi fin bi taslim gani be assalamu alaikum na nagaye sallai ba shari'a bo amai ba jimila raucin waye e addu'a fatumal fi kalami ali shar ala zalik bogo shari'a ga gaga ya a ji salla salla na wani kpanadana in ji salla ya luga sa amma mai luga ji ga gaga ya a salato ke o gaga a duwa ya amma wani ba shari'a bu salla na to ike na da wani wal hakikatul urfiya amma akika da bu aju be gami e bayan alada ga ga urfo e bayana te zawangi te tubo ya ene ga iwangina ga hiya lafzul mustamal fi ma wudiya lahu fil urf ga yi la ya cici e baya al'ada wana e lutwa bayetiya al'ada wana misalu zalik misali ya ciga ga addaba kalmai addabatu fa inna haqiqata al'urfiya e baya al'ada wadao addabatu ene kpanan ga zatul arba'i min ayawan dabba na bi. egwaguni na ngai kpa fatumala alaihi fi kalami alil ur bogo alawa ya tatiya a shiga zandon do ya bo adawo dabba kiye kpa daga nangi nanko amma wa da ba me larauci ke kpa be dabba yo a ga gaga kullu ma ya dubbu alal ard en don do ne labi ci la paskin na dabba yo ngole to yi wangi za zaga da safa dabba amma ala dalla erike alu amma ya e baji mila raucho en don don ne labi la fakin na amma alada ugwa ga ene kwabe dabba ina iki ha dabba na jibe bi ci guni na bi to na je zafita ci ibo ade an kale ana a ta ga kalmar alghaitu na bi qur'ani wana wa chule e bayan alada alada ga jiuba bai to ce gani gaga auja ahadu minkum alghait kalmar alghaitu asaliwi almakanul munhafid min al'ard gushe tutunti bai yada zando a lewaya oge ji shekwata shi na tendo ba zuma gwa ko tutunti lona watun zandon da ajo wafo gishi e fogi wuce na aji a washi zando a lewaya na ga yi ga algayito amma alada ya larabawa jibela gaitu na je ne tiya a dubu da amma manan ejime larauci ha algaitu ngai almunhafid almakanul munhafid min al'ard bai ya fi wunji gbogbon tana bai za shi ji shakwata aliyana ngai ga alga'ito. amma lada bela waje alkhariju min ad-dubur ene tin gumbi sabona bogo lada wude tasiri kan da ce shi wude tasiri kan da ce shi na gai misalin urfo sai yin majaz to yin majaz man shiga ga tubo sarawai ke yin majazo misali mi ga gaga ra'aitu asadan yaktubu mille gaba ya ji hutuba gaba ya ji hutuba a to gaba ba ga ya kpa arrajulu shuja isa ba gina boka ya gba wani ga ya kpa bai gaba ba gabo bai wuce na ga yi ga jazo. ngole to turanci yo to adiugo ngai a gangan amuje na to e pane e ga manoyi kai mile gaba ye je utuba ngole wa ye ja na wa ga gaba ye je utuba na ibuna e gaba ye e gaga je goro za wangi ba biyan wuce na gai ga almajazo kai wani gaba wo bi ma na zuwa na bo igma kawana ko mi ga wani kai tatagi wo kila mi tele usa tatagi wo ga ibuna balidi wo kendo na ta tagi balidi wuce na ngole majazi gada wani kai wani wuce e shigi wa ebon webon wusu ngole majazi shiga da wani <laughs> Allah ya sanya amma aini ujiyen wuce kpa nga yi ga majazo halaki kamai e na to nga kpa ya wana nga yi tu da ya majazo na to man shiga ga tubo shin majazi da qur'ano kashi da ba amma ilawun ce kwa bezo gawal majaz huwa al majaz gai al lafzul mustamal fi gairi ma wudiya la gai lafazi na to al mustamal e lotun beyin amma e lotun lobiyin etiyan ina e laushishiyana fi gairi ma wudiya lahu gole Nya hakikan ga fi ma wudiya lahu nai fi gairi ma wudiya lahu mislu misali asadun ezuji amfani bai sun ne gabai lirajul shuja'a ya zaba gina gwaye makawana ga wala ya juzu hamlul lafzi ala majazihi ugwaya ne za lallafazi e ga na bayan nasina ugwayi na wagula ga majazu yona illa bi dalilin sahihin sai waga da dalili na tazuna na ya wugwa gan ene kpabiwi na yamnau min iradatul hakika gujin hakika ya ganna betu ba majaz a cagu betu wana dalili kici mawadiyo wawa ma yusamma fi ilmil bayan alkarina ga yana manya balaga je yi ga alkarina da mini ilmil bayana wani ga to ga ilmiya balaga ya tiyan guta gabo daga ilmil badi ilmil ma'ani sai ilmul bayan to ilmul bayani ene ga karina na sai waje karina na ya wugwa ta misali mille gaba ya ji hutuba nole karina biya yi zuni ga gaba ji ba ko a ga tattagin da ci same tun gwani nole waye jana wala tattagi shishi tuna ka e shigin do ci sai de da mi bo gwani kan don do wude da na be usume nole a ti o ge shige ji usuma za wangi sai kwa gan be shigiyan tonna nga wale kari na dabo ide shigin do ci da mi bo fon don do afe batta su ga ke aji be zawan giji nga wale ga wato ga uji shige original ne shigi sai kwa zawan gi sai kwa tonna ga yi ga majazo to na siga be wa lu ga majaza sai wa ga de dalili na yi ugwaya majazi bona to man shiga ga dan ita alamar ya majazin nan mai luga ja ga majazi da qur'ana mu da hadisa amma mai akida shi a ga majaz da ƙur'ani ba misali ke ibn taimiya na muka littafi ci bai ga alhakikatu ma bayani ji etiya kukuyaya majazo ezubi wa ga majazo dabo in ku ga wuciya salawai ibn qayyim e gika tun wuci ko na tura yuzu mana a jauziya muto ga gadan ni yuwo ganbe sawaikul mursalai etiya akura ya ya kede majazo dabo ne man wuci kwayan sahibu aduwa ilbayan alaminu shinkiti mutu mu ibira yi ga wuda qur'anu ba umar da hadisi ba amma wuda luga ijmela raucho amma ga wa ga wuda luga qur'anu luga guwa hadisi luga guwo ijmela raucho bogo bayano ibnu taimiyar ga laraucho bayano wuda ba e gan dondo na wage le ga majasu yana man je ko wayu ne ugwa ga majasi da bana un be mu be tiya hakika u bana da wuci ne emigi wuci ko sakani man kojo arshe ka usaimi min kalita fi na ce goro ibo da na rahimahullah mutu fe gangacce balamari e balita fi na jun gbagwa kona bayaniya hakika gan be majazi ge be be yo be wuci rayi wuci ga mutu fe be lo be yo sai na mubele ga ya ibn taymiya ya gani bai ibn kayyim jina eti in kariya majazijan bi wuce mutu da jin ra'ayin yamma wuce kon naji amma yana lawun laube da mu bana wala da baye ti wuce ko eti na man ga ti bana ga lawun laube amma mu biya shi kin do nan manya ya ji de ga min ni guba gutana aja cewa leban kin do imamu shafi ngole mu de mazhabul jadid mu de mazhabul qadim ngai lokaci no shi kin iraka wana be lokaci no be shi kin misra ilimi afe duna mu de mazhabul jadid ba ga e bo bayanin no shi na ji be tulayo na wa dun wa gwa te fatawa yin pa injo da jinoro be wuce manga ina lawun lube na da wana to man shi ji bayani a da mini mai sunna jo na je ga majazu da qur'ano kuma da hadiso amma ga yi bangaren sifatu ma bangaren na je ga ga yi sifatu lahi ma galla majazilu ba gama amma wai ke zando ci jona majazilu ar aga gaga da mine illa na lamai sunna ja ku tabe inkare majazijina bana gwa ko zai ji bi akida kada ya bata cice sahaba jile bana majazin na gaba tubata zai ji ne sai fahimto ciyana ke jami'a shi na mu'attila shi ganbe mushabbiya shi kungiyar na shi fata majazi gabatu ba ta nasa dabe a guja ci ga ikpa nassin na majazi wa mun ji ta hakika ba qur'anu gabbal yadahu mabsutatan yunfiku kayfa yasha ya yadahu ba ga ni ma a ga ikpa ga majazi wa kalma yadahu e gwagu ba yin soci mabsutatan ai e ta ciwo yunfiku kayfa yasha wai tarubi wani kendo daga bona ga uje dawo ikpa majazi wa uji tawil a gani mu yo to manya sunna ji jaraddi a to abe ki ya gani mu yo na waya ugwa gani ma guba to ci da dona e bana ya dawo ni mata ni na ko ya gani ma ya pa aya qur'anu ma ugwa ga ni ma ya to ci do ko har bando cho waya gani ga wa in ta uduni matallahi la tusuha ya bega ya jumto lissafi wa ya jin ya bando cho ga fa bi ayya ala irabbikum ma alayi bi ma nan ni'am ni'ami rabbikuma ni mai toce ya zawan gishi gayi aljinnu gani bai zawan gishi rabbikuma domin guba wuce al'insu wal jin to ba ne ga ya laga mana gole ala wai ugo ya maga ya dahu ga wala mai sunna jiga kan don do dan bidiya be ga wai ji gyara na waju ke ya cin da shari na biye ga gyara na gari uluwa kan don da wabe ga yaje ba ga so soci ko yaji gyara na jake ga wala ya ga ga ka soci wa ga jin ya be jin na jiya wa ga nje sa ga wa gwan ina yi so ko kwa ji so ko be ka zaina inje ya yaje ce ku soci ko wa ga ji ye be sifan na jiya wa jimini we bi wa bogo yu yayin kendo ne ulugwa na ga wala na sunna aya jama na laji tabbata amma kaifiya yajin tabbata to kungiya na ike na ta tefa guba a dena ja sifa ne ya bayani a sun na jinyana amma dena shiga a sifa ji tabbata a ke yi wula ji tashbi aka yi fiya wayo to na ji kwa ta bici cin yau da yin sunna e la sifa yin soci ji tabbata amma ya e la ka yi fiya wa soci ji daidai ta ta lara shi amma ki ji daidai jina ika ika a caga arrahmanu alal arshi sawa manyan majasu ja ke ji dalili bi wuya ga yanayi kwanan gayi isaula ai to ca da zance bi mulki a to mulki ya alarashe gubu don ezuwa na da zance tiyan alarashe wani ajin fasara tiyan uluwu ba nutati na isawai lama nuna wani daidai ta ta alarashe uje ba to da kiyan bai sun ne majasi a ga isa wannan majaz wa bago majaz manoyi almulk bin wuce ko isaula kin da na manji be biyu ne to bin wuce manyan sunna jiji in kare yake ha majaz amma da na jiga ko ga biyoto ga ji ti sifaya to ci jawama to manji ya misali ya tiya majazo aya na je laga majaz dana a ga da almajaz bin nuksan kin da na mai balaga mini yin majazu na shahadde na agan waga majazu kici jefe gan waga ga yin majazul mursala al majazul mursal un jefe saron yi mini yin majazu na ya balaga jide na bai wuce ibana ilimi usul fiqi igaye mini na wai dazan ci wani jimai larauci wani dil a kamu shar'iyye wani dil be lugatul arabiyye bogo ya gada bangare ya al lugatul arabiyya ibana majaz mini yin ilimi ya lugabu da wani ngam lamma yin lugashi ga wudabu amma mai sun na jiga da ba aya na ji ma la ke na ji ya gbabe gba na la ga majazi da ba kwata mai sun na ji la a bayani wuce na yawu gwagan majazi da ba na mini aya wuce jo nga yi bai so ce ga etiyan annabi yakubu alayhi sala lokaci ne giushi bai shi a ci bai yi labari ci ga annabi yusuf wani a ce le kabo abe kiwuya gaskiya ta alamar uba a yi wagon usulu na dogi misira ci jigan Kyano a ga was'alil ƙarya tallati akbalna was'alil ƙarya was'alil ƙarya manyan luga jibagau a gan a asfu jibago almajazu bin nuksani da nan manuyi was'al ahalal ƙarya bago majazi da bago ai almajaz bin nuksan a caga aya ne ke gaga ya laisa ka mislihi shai wa wasami basir a ga majazi da bago majazi ba ga mai bi ziyada gai kafin na laisa ka misli e wani kafin na bi misli ma nan ne a ga mu dai litakidul mana litakidu mana nafi takidin ya anyaya ya laisa ka misli e dabo na ga san ta tun gani be toci na a ga kabo kafin na biya ma na ga zo be kalma ya misli majazi da bago to adde aya na shi Allah misali uji be don yi ga majazi da nan amma ibn taimi waye ga ayan na jifata majazi da ba a ta ga aya na annabi musa alayhi salam lokaci na ubetin ya gani bai wuce sokon ne ngai hidro a cile karaye e wagu gagi annabi musa ce ga waga lawutta hasta alaihi ajira ngwan yi gowe tiya etunana ilodana ibn yi waga cin ga otona fa bau an yi doyifuna annabi wana cin gana karshe ci gayo ga yuridu ai jidaran yuridu an yankadda alikaraye yuridu an yankadda ai yemil yuridu an yankadda alikaraya kan ewagu gaju man shiga majazi da bago ebo na kara yan wuyo na da irada na a maga yuridu bogo kalmar na istiharu yau majazu yo ibuna kara e tumbe iradatu yawa unde kpekpa unde mashi'a unde kpekpa irin wanja bogo majazi da bago to amma manyan sunna ji waye mai wugwa ga majazi da bana a takaice manyan sunna ke ibuna taimiya jina aye ko majazi tu musamman ya kida na jibello musulunci kakai a ti fe dan zawan gizi bo gani be larauci na ibana e to gbani e wa ga gumbe giya shariye na ke lugaye na wati ga waga yaje e we te sifatu jo wa wagan shire na kawo wata lugaye kya da na toci ke ilimi ya man kon naji a ci jiji fawo ya sun mai bana ibnu taymiya ka to ba mai na wujo a fe ya bayu ibana wujo to gyara si ba wai ji gyara na ije wasa sun we ilimi na wina ibnu taymiya ya ta toci a ta ga ya dina na muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka fannin don da wuga gada na wagan guke bogo zai ji biya ki da kada shi fatana majazin na gaba sabo musamman in yayi bangaren sifatu jo aji tawilin sifatu ya toci ji ilimiya majazin na gaba sabo don wala mai sunna ji to aya na ja Allah fata ga majazin dan ayi waye waye ke dai wuce majazana amma ra ra'ayin mai lugashi majazi ibn mini zai gboro jo gwako a da zai jilla ga gya hakika a madai majazina ra'ayi na gabu gwako man ji tatubo amma ibn taymiya unda mini man na ji cale ba kuma bebe dalili ji aya naji mai le ga majazi da kwata na waye etiyan hakika to na ga yi gurgudo etiyan katun yayi na bo gurgudo ne ga na social barkudu yayi azikin etin logan bai ga cin bici na tsoci ga fara. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك